وهدوا الى الطيب من القول وهدوا ila صراط الحميد Allah ya shiryar da su a rayuwar duniya zuwa ga kyakkyawan zance kamar shaidawa babu abin bauta mawa da gaskiya sai Allah da Kabara da hamdala kuma ya shiryar da su zuwa ga tafarkin musulunci abin yabo.